tarihin Afrika. Les archives d'Afrique Ma saurare barkanmu da wannan lokaci da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na waiwaye adon tafiya na tarihin Afirka, inda muke baku tarihin tsaffin shugabanninta. Ba wanda ya isa ya goge tarihin wata al'umma, saboda duk al'ummar da bata ta da tarihi to tamkar al'umma ce da bata da ruhi. Mun taɓa wata haɗuwa a garin Lome na ƙasar Togo. kai in ce maka duk inda ake wata haɗuwa mukan kare muradunmu dangane da abin da ya shahi albarkatunmu da turawa ke saya kama daga kakawo ko uranium ba wani abu muke tambayar su ba illa su sayi kayanmu da daraja daidai da yadda suke a bisa kasuwannin duniya Il n'était pas un politique. Shi dai ba babban ɗan siyasa ba ne, balatana wanda ya iya magana ko kalamai da ke iya tunzura jama'a. Shi yasa kafafen yaɗa labarai ba su bashi muhimmanci ba, balle su tallata shi tare da maida shi wani gwarzo ko abin koyi. Sai dai ɗan lokacin kaɗan da ya yi akan karagar mulki, ya kawo babban canji tare da girka demokradiyya sojan da ya bar kujerarsa haka nan cikin gaggawa ba tare da an zubar da jini ba kowa ya san ba kasafai ake samun irin wannan ba a afirka kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na baya a wannan karo za mu ci gaba da kawo muku tarihin alisebu ne wanda a matsayinsa na babban hafsan sojan kasar a shekarar 1983 ya fuskanci yunkurin juyin mulkin da ake son yi wa shugaban kasar mai ci sai ni kunci juyin mulkin da na hannun damar shugaban kasar kuma babban amininsa ahmadu umaru bankano ya tsara wanda ke ganin cewa lokaci yayi na zai zama shugaban kasa ta san wani lokaci mun fara sanar da shugaba kunce cewa abin da danginsa ke yi bai kamata ba yau a ji kaninka ya sayi gida na miliyan hamsin waccan unguwar gobe a ya saya a wani wuri a ƙarshe dai kusan gidaje hudu wani lokaci kaninsa ya saya miliyan hamsin hamsin su ne muka dinga gaya kunce tare da cikakkar shaida abinda danginsa ba su son muna faɗa shi ya sa ma danginsa suka gudanar da taro don kawar da ni bankano a cikin wannan yanayi ne bankano ya gaggauta aiwatar da niyyarsa ta juyin mulki a gaskiya ban da niyyar ɗaukar nauyin kisan amini na kunci yayin juyin mulkin da muka tsara a cikin shirin da muke ina nuna wa sauran sojoji cewa ban so a kai hari gidan kunce balle a ji masa ciwo haka ba na son a taɓa ɗaya daga cikin iyalansa shi ya sa wasu daga cikin sojojin suka ba da shawarar cewa mu kama shi a gidana don kauce ma wannan tunda in na kira shi gidana da gaugawa yake zuwa wasu kuma na ganin mu kama shi a hanya tunda shi kaɗai yake zuwa da ire-iren waɗannan shawarwarin ni dai duk waɗannan shawarwari ba su gamsar da ni ba daga nan ne na buƙaci abokan tafiyar tawa da su yarda da shawarata ita ce mai juyin mulkin idan kunce baya ƙasar na biyu kuma zan sa a kewaye gidansa don kada a taba ɗiyansa da matarsa a cikin ƙasar niger da ake da jami'an leƙen asiri da dama irin wannan batu na juyin mulki da wuya ya tsaya a ɓoye har da dogon lokaci sai dai kasancewar wanda ake zargi da kitsa juyin mulkin aminin shugaban ƙasa ne na kud da kud wanda ya fi saurare jami'an leƙen asiri na da damuwa ainun wajen sanar da shugaba kunce makarƙashiyar cikin nutsuwa abdalla wafi shine shugaban sashen leƙen asiri a lokacin tabbas mun samu labarin makarkashiyar juyin mulkin a rubuce ne muka sanar da shugaban ƙasa kunce halin da ake ciki kwafin takardun yanzu haka na nan a ajiye kuma mun faɗa wa kunce baki da baki bayan mun gudanar da bincike abin na da wahala sosai ga shugaban kasar lura da matsayin mutanen da ake zargi haka da mukaman da suke rike da su ta fannin tsaro ina ganin duk da labarin da muke da shi da ɗabi'un sojojin da ke cikin wannan shiri babu abin da aka yi na hana su aiwatar da wannan juyin mulkin Hatta da manyan hafsan sojan kasar ba su gaskata wannan shita-shita da ake yadawa ta juyin mulki ba duk da cewa an sanar da su. Ali Saibu shine babban hafsan sojan kasar a lokacin. Gare mu ba yiwuwa a ce wai za a juyin mulki a wannan lokaci. Musamman ga mutanen da bai daɗe da koyon harshen Faransanci da rubuta shi ba. A ce zai mulki ƙasa babban abun kunya ne ga Nijar. Duk da shakkun da wasu manyan sojoji ke yi kan wannan batu na juyin mulki abin haka yake har dai labarin ya kai kunnuwan shugaba kunce shin kano ko kun san da cewa kunce na da labari abin da kuke kullawa sannan wani hali ya kasance ciki ko martanin da ya maida bayan da ya tabbatar da yunkurin shirin mulkin naka Il y avait un qui lui rendait compte 100%. Nous, on ne le savait pas. tabbas daga cikinmu akwai mai faɗa masa dukkan abubuwan da muka tsara 'yan sanda na tsoron su faɗa masa cewa ya yi hankali saboda yana zuwa gidana a yaushe. wani lokaci a wannan teburin wani kwamandan 'yan sanda ya ce mani mai gida gaskiya yau zan yi magana ya ce mani halin da na ganku cikin kwanakin nan hudu 'yan bincike nake zan kama ka na ce masa me yasa ya ce haka nan ya ce ai horon da ya samu kenan ya ce kwanaki hudu tunaninka sam ba a wannan duniyar ba ce ga yadda kake mana magana a can baya tamkar aboki yanzu kana magana ne tamkar mai gida kamar dai an maka alkawarin wani shugabanci Contrairement à son habitude, Seni Kunce va réagir très curieusement. Ba kamar yadda aka sata ba, Seni Kunce ya bullowa abin cikin ruwan sanyi. Bai aika sojoji ba su kare shi kamar yadda ya yi wa Sani Sunna Siddo mataimakinsa. Wannan kuma bai rasa nasaba da matsayin bankano a wurinsa. Kunce ya yanke shawarar canza salo a bullowa wannan lamari, inda ya zaɓi ganawa da bankano keke da keke kan wannan batu na yi masa yunkurin juyin mulki. a lokacin kunce na ganin kamar dai shi kadai ne yake iya jagorantar Nijar. Wannan na zuwa ne a jajibirin wani balagoransa zuwa kasar Faransa. Kunce trouvé possibilité de da dubara ne yake son faɗa mana makarkashiyar juyin mulkin da muke nan muna shirya masa. Da farko sai ya ce mani shi fa bai san zuwa wannan taro na Faransa gare shi baya da muhimmanci kuma gashi ya ce bai da lafiya bai san zuwa saboda likitansa Dr. Zantilini ya ce masa yana iya faduwa shi kuma don kada ya fadi yayin taron a matsayinsa na shugaban Nijar kamar ya baiwa kasarsa kunya ne wannan kuma don ya ji abin da zance ne kamar yana son jin daga bakina wata hujja da za ta ce lalle muna kitsa wani abu sai na ce masa yana da kyau ka tafi wannan taro sai ya ce in ba shi dalili ɗaya sai na ce masa in ba ka tafi ba thomas sankara ma bai zuwa saboda yanzu ku kaɗai ne shugabannin afirka da ba su son faransa kuma kaga yadda kuke da hofet sannan da Mitterrand ya kawo ziyara a nan Nijar. Ko don saboda wannan aika je taron. Mais moi, je suis très rencontré. Demain soir, c'est toi. Sai kunce ya ce gaskiya ka gamsar da ni a matsayin mashawarci, amma ina son yin wata ganawar keke da keke da kai, kuma ina son zuwa gidanka ne gobe da yamma. Sai na ce masa ba matsala. Sai na je sai ka zo ina jiranka cikin karamin ofishina na gida. sai kunce ce ka da baki ya ce a'a ina son mu haɗa ƙauyenku sai na ce masa don mi sai ya ce mini Ka manta a can muka shirya wa Diori juyin mulki na ranar 15 ga watan Afrilu? Can ne ake tsara shi. Daga nan ne na san tabbas ya san abin da muke shiryawa. Da yake tsakaninmu babu abin da muke ɓoyewa juna, illa muna kiyaye abin da zai sa mu kashe juna sauran batutuwan duniya. Ba shamaki tsakaninmu faɗa muke. Ƙarshe ya ce mani, na san gobe da yamma za ka ɗauki ƙasar nan. Shekaru shidda muka yi muna tsara juyin mulki har yi nasara. ka taimaka mana har na zama shugaban ƙasa don haka ba ni baƙin cikin kai ma ka zama shugaban ƙasa balle ga shi ban da lafiya bayanan da na samu daga tarukan da kuke yi gaskiya na ji daɗi sosai ga yadda ba ka son a kashe ni haka Iyali na. kana son a kama ni ne ka kai ni faransa magani sannan ka mai da ni ƙauyenmu idan haka allah ya nufa babu wata matsala amma niyyar ka ta baka son a kashe ni ni ma bana son a kashe ka yanzu abin da zan faɗa ma ba wai don in sanya ya muku gwiwa ba ne ka saurare ni da kyau sai na ce masa ai ba wani abu tunda duk abin da muke ɓoyewa shi ka sani idan kana so in bari ne sai in bari sai ya ce ina in ka fasa ni zan kashe ka saboda wannan batu na juyin mulki zai fito kowa ya sani nan da kwanaki uku saboda mutanenka makwaɗaita ne kuma ba su iya riƙe bakunansu in dai cikakken hafsan soja ne bai fara irin wannan tsari ya bari kunce ya ce in na faɗa maka abin da nake so sai ka wa kanka zaɓi kaga sojojin nan naka Ba ka san su ba ne sosai tunda kafin in zama babban hafsan sojin ƙasar nan na san kowa saboda dukkansu gabana suka fito na san halin kowanne daga cikinsu haka na san iyayensu da gidajen da suka fito Sojojin Nijar kashi uku ne, akwai waɗanda dalili na kasansu, kuma na baka su sun ci kuɗinka har ba iyaka, don haka sun zama naka ko wuta ka ce su faɗa za su faɗa. Akwai wasu sojojin kuma ko ni da kaina ban iya samun su sannan akwai wasu kuma nawa ne kuma har abada baka iya samun su yanzu ga waɗannan matsaloli da ke jiranka gobe da dare wannan kuma baka shirya masa ba Et je peur Abin da nake tsoro guda ne, mutanen da za ku yi juyin mulkin da su suna iya kashe ka gobe su ba da wasu dalilai na banza, su ce ka ci amanar aminin ka balle ta wani? Matsalata ta biyu ita ce Alisebu babban hafsan sojin Nijar bai ɗaukar mataki lokacin da ya dace ga dukkan al'amura watakila ko saboda ina nan. Daga mutanenka wasu sun ce za su kashe shi, amma zan faɗa maka cewa tabbashi na ne kuma ya mana rana sosai a rayuwa don haka ban son ku kashe shi ni da kaina daga faransa gobe zan kira shi in ce je ka sai ku kama shi ku kulle in ya so ku shiga gari in kun yi haka ni kun biya ni idan ko ba ku yi nasara ba kada in tarda ka a Nijar don kada in kashe ka zan karɓo Alisebu dama mu muka kai shi inda yake yanzu za mu ga abin da za mu yi da shi zuwa gaba. Ranar 6 shida ga watan Oktoba na 1983, yayin da shugaba kunce ke ziyara a birnin Paris na Faransa, Bankano da ke zama amininsa kuma bokansa ya kaddamar da juyin mulki da ya sha niyya. tsarin farko ya tafi daidai da yadda suka tsara na kama kanal alisebu babban hafsan sojan kasar aka kama ni kamar sauran sojojin da aka tsara kama mu tare aka kai ni bayan ruwa a gidan bankano can ne aka tsare mu babu wanda ya san wake kusa da shi lokacin da ake tsare da ku ko kaga bankano Na gan shi har na ce masa banka na wannan abin da kake sanyi fa ya hi ƙarhinka. In ji mulki ne kake sanyi, kama zubar da wannan tunani naka. Saboda ni kaina ba ni kaɗai ba ne, haka kunce da kake son kifar da gwamnatinsa. Ka sake tunani don kauce ma Nijar zubi da shini. Alors que les événements Abubuwa dai sun tafi cikin gaggawa. Shugaba Kunce da ya ƙara ziyararsa a Faransa ya nemi saduwa da birnin Yamai amma ya kasa saboda an katse waya. Yana cikin jirgin da ake kira dan bagazam don komawa gida. Dole ya nufi birnin Algiers na ƙasar Algeria saboda waɗanda suke kiran kansu sabbin magabatan ƙasar sun rufe filin saukar jiragen sama da birnin Yamai. duk da cewa shugaban algeria na wancan lokaci shadal ya ba shi mafaka kun ce ya ƙi rayu a can inda ya buƙaci a sanya masa mai a jirgi domin ya sauka a birnin yamai Dans la birnin kasar wato Nyamai duk da cewa Bankano na da goyon bayan wasu sojoji kuma sun kame wasu mahimman wurare. Lamurra ba su tafi daidai kamar yadda Ahmadu Umaru Bankano ke cewa <laughs> Soji ba akwati ba ne da za ka buɗe lokacin da ka ga dama kuma ka rufe shi yadda kake so. Kana iya buɗe akwatin amma kuma ka tarar da abin da baka so a ciki. To soja haka yake. Bare sai ya dabaru ya canza salo, sai ya rufe barikinsa, ya kira ni ta waya, ya ce in zo a sasanta. Na ce masa baya yiwuwa, babu wata sasantawa ko tattaunawa da zamu yi. na ce masa mi kake son sani ya ce mini inda babban hafsan soja yake cewa da ali shebu na ce masa babu wani babban hafsan soja sai wanda ke rike da ofishin na ce masa ita ofishin kuma ina jiran ka zo sai ya ce a'a ka zo nan dai dukkan manyan sojoji na nan ya fara zana mini su waɗanda muka je gidajensu don kamo su basu nan ashe suna tare da shi su tumba bubakar da sauransu. Au fil des heures, Lupush s'effondre. Kaɗan-kaɗan dai al'amurra suka rincaɓewa ban Kano. Juyin mulki ya kurkuce. Sojojin da ba su shiga wannan tsari ba da kaɗan-kaɗan suka ƙwace muhimman wurare daga hannun yaren ban Kano. Har suka ƙwato a lishebu babban hafsan sojan ƙasar bayan ban Kano ya tsere a ƙasar Burkina Faso kafin ya samu mafaka a Turai. Novembre 1987. A watan Nuwamba na 1987, shugaban ƙasa sai kunci ya sake ɗaukar jirgi don zuwa ƙasar Faransa, inda zai ga likitansa Gentilini saboda rashin lafiyarsa ta yi tsanani. Yana fama da matsala ga ƙwaƙwalwarsa Wasu lokuta har ma bai gane mutane kamar yadda aka bayyana. Wasu daga cikin manyan sojojin ƙasar da ke cikin kwamitin koli na soji wato CMS da ke jagorantar ƙasar suka zaɓi Ali Sebu a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Kafin tafiyar kunce Faransa ya yi ta ƙarawa Ali Sebu girma kasancewarsa wanda ya fi tsufa jefa cikin soja don dai ya gashe shi a cikin wannan yanayi ne ranar goma ga watan nuwamba na 1987 'yan kasar nijar za su ji wannan sanarwar a major general de ya ku 'yan kasar nijar a matsayina na babban hafsan sojojin kasar nan kuma da ke rikon kwarai shugabancin kasa ina mai juyan sanar da ku cewa allah yawa shugaban kasa janar sai kunce rasuwa Janar Sani Kunce shugaban ƙasar Nijar ya rasu bayan shekaru sha hudu na mulki tare da manyan sojan kasar na kwamitin kolin CMS suka zaɓi Ali Sebu ya maye gurbinsa. Haka Ali Sebu ke rike da mukamin ministan tsaro. de Manyan hafsoshin sojan kasar nan yayin wani taron gaggawa a yau asabar 14 ga watan nuwamban shekarar 1987 su yanke shawara ga baki ɗayansu haka ta hanyar amincewa da tabbatarwa da naɗa kanal ali saibu le Haunan 'yan kasar da ya gada sun rabu saboda shekaru sha hudu da kunci yayi yana mulki duk da cewa burinsa na ci gaban kasar ne da ya wadatar da al'ummar ta da abinci. An samu baraka sosai tsakanin 'yan kasa saboda kishirwar kunci na rike mulki. Gidajen yarin kasar ciki suke da mutane duk da cewa sabon shugaban kasa Ali Sebu ya tabbatar da kurakuran kunci a wannan fanni hanyar sulhu ce ya zaɓa don kwantar da hankula saboda wannan ne ya yi afuwa ga dukkanin 'yan kasan siyasa. Nigerian, Nigerian, dans le domaine politique, nous réaffirmons notre volonté de respecter les libertés publiques. 'Yan uwana 'yan Nijar, a ɓangaren siyasa kuwa, muna jaddada matsayinmu na mutunta 'yancin da jama'a ke da shi kamar da yadda dokokin ƙasa suka shata. to sai dai hawa ba za mu amince da kare doka ba daga ranar yau muna sanar da ku cewa mun 'yantar da dukkanin mutanen da ake tsare da su saboda dalilai na siyasa mun yi haka ne domin samar da haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa har ila yau muna fatan samun goyon bayan dukkanin al'umma domin sake gina ƙasa afin que se mobilisent toutes les intelligences et toutes les énergies dans la seule lutte qui en vaille vraiment la peine, celle de la construction nationale. Mais cette décision, cette amnistie générale annoncée quelques jours seulement après la mort. Wannan kuduri ko niyya ta yafewa da Ali Sebu ya ɗauka 'yan kwanaki kaɗan bayan rasuwar Sani Kunce za su taimaka masa wajen yayyafa ruwa ga hasalar da mutane da dama suka yi a wannan ƙasa. Wasan dara sannan da farauta su ne suka fi damuwar Ali Sebu ba batun siyasa ba. waɗannan matakai za su sa ya samu karɓuwa ga al'umma da ma ƙungiyoyin ƙwadago da ke shirin sa kafar wando da shi da sauran sojoji da su ma ke buƙatar samun nasu kaso a cikin sabuwar gwamnatin watanni da ke tafe za su kasance masu zafi a ƙasar sai a biyo mu a cikin shiri na gaba don jin yadda za ta kaya. To, a madadin Delphine Michaud, Alain Foka, Olivier Raoul da kuma sashen Hausa na RFI da ke ɗaukar nauyin fassara da kuma gabatar muku da wannan shiri. Sai mako na gaba inda muke fatan gabatar muku da wani sabon shirin na tarihin Afirka.